بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما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 اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن بقرمة a wannan rana ta goma sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1437 lissafin nasara muna goma sha tara ga watan shida shekara ta 2016 idan ba ku manta ba muna cikin suratul ma'ida Allah rama ko zaka tura mana aya da muka kwana akan ta wa qalat al yahud yadu Allah maghlula غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين Allah madaukin sarki ya ce wa qalatul yahudu je mun fara fasara wannan ayar yahudawa suka ce yadullahi mazlula hannun Allah a daure yake muka ce menene ma'anar hannun Allah a daure wato abin da suke nufi shine Allah marowaci ne Allah marowaci ne Allah ka tsare mu sharrin bai hude kenan bai bar Allah ba balle bayin Allah yadullahi maghlula sai Allah ya ce gullat aidihim kalmar gullat aidihim malamai su mata fassara ne wasu sun dauke ta khabar ne wasu sun dauke ta insha'i ne waɗanda suka dauke ta khabar labari ne Allah yake bayarwa gullat aidihim hannayensu ne a daure hannayensu ne a kukunce su ne marwata ba Allah ba Allah yana bai da masu martani kenan waɗanda suka ɗauke shi ne sha'i addu'a ce Tun da suka ce hannun Allah a ɗaure yake to gullat aidihim Allah ya daura hannayensu an gane bambanci tsakanin fasara guda biyu in ka ɗauke ta sha'i ya zama mai addu'a in an ɗauke shi kamar kuma ya zama labari Allah ya ce wa lu'inu sannan Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka bima qalu saboda wannan mummunan magana da suka la'anar Allah ta tabbata kan yahudawa shi yasa dan ka tsine wa ba yahude ta hasirul hasil da ma tsinan nan Allah ne an gane shine walu'inu bima qalu sai Allah ya ce bal ba haka lamarin yake ba ya damu shi Allah hannayensa guda biyu mabasudata ne a da suke a buɗe suke yunfiku yana ciyarwa yana badawa yana rabawa kaifa ya sha yadda ya ba. ana rama da naira mana addu'a ya ce allah duk bukatar mu komai muke nema kana da shi kuma baka da ruwa wannan ya nuna wato sabanin ya yahudawa ke da su, ke da aqidar allah mai rai ne marwaci ne kuma shi allah ba abin da bai da shi kuma cewa yake yanzu ka kalli mutanen da ke cikin masallacin nan kadai a ce allah ke ci da su iya mutanen masallacin nan kawai ko na aka sai a yi aiki ba ko ba aiki ba to balle mutanen najeriya daga wajen mutum miliyan 160 zuwa 180 to a cikin halitta allah mutum miliyan 160 da 80 duka ma mutum nawa ne lokacin da za a yi census a kasar china ma'aikatan da aka dauka domin su yi aikin kirgen ma'aikatan census din sun kai yawan 'yan najeriya to waɗanda za a kirga su nawa ne wanda shi ne allahu alam to balle mutanen duniya balle dabbobi kwari tsirrai tsuntsaye halittun da ke cikin ruwa aljanu duwa ke ciyar da su daga allah ke ciyar da su shi sa sai allah yaushe cikin da yake ba da maye bace ko gengedi na sakon ɗaya ba da maye da zai yi gengedin sakon ɗaya sama da ƙasa za su iya rugujewa gaba ɗayansu ya yi gangani na sakon daya kulla yawmin huwa fi sha'an shi Allah koyaushe cikin asabi ne ke koyaushe yana ofis ba lokacin tashi shine kulla yawmin huwa fi sha'an koyaushe a ba wani da a ba wani mata a ba wani kudi a yi wani demotion a yi wani promotion a kashe wani a raye wani a azarta wani wani ya talauce wani ya ci riba wani ya faɗi wani ya ci zaɓe wani a dungura da shi wani wani wani sai Allah Allah ya ce bal ya dawo mabasudata ne yunfiqu kayfa yasha Allah ya ce to amma matsalar yahudawa qur'anin ma bala'i yake ƙara. musu wala yazidanna kaseeran minhu ma unzila ilayka min rabbika dughyanan wa kufra da yawa daga cikin waɗannan yahudawa abinda aka sauka maka da alqur'ani mai girma ba abinda yake kara musu face ɗuguyana girman kai da ta'addanci wa kufra da kafirci abinda kawai ke kara musu ke kenan idan karanta musu qur'ani suna aiki da shi ba su aiki da shi zai shiga ta kunnan dama ya fita ta kunnan hagu saboda yahudawa su ne asalin masu kunnan kashi aya ba ta shiga kunna. shi kawai iya bukatar su ce kawai da ke gabansa banda shi bai da wani abu Allah ka tsare mu daga shirin su Allah ya ce wala yazidan da kasira minhu ma unzila ilayka min rabbika dubyana wa kufra Allah ya ce wa alqaina bainahum al'adawata wal maghdaba ila al qiyamah Allah ya ce mun jefa tsakanin su me muka jefa musu al'adawa gaba ha wal maghdaba da fushi da kiyayya tsakanin su ila al qiyamah har zuwa ranar tashin kiyama shi yasa yahudawa su ma a rarrabe suke sun kasu kashi 71 inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara sun kasu kashi 72 annabi ce wasa taftari ku al-umma ita kuma wannan al'ummar ta sa al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma sai ta kasu kashi 73 amma kashi saba'in 73 na kullu hafin nari illa wahida duk jihar da maza su tafi kashi ne ne zai tafi aljanna sahabai hankalin su ya tashi suka ce ya rasu rasulullah wanne ne kashin da zai tafi aljanna sai annabi ya ce musu ma ana alaihi yawma wa ashabi kashin da zai tafi aljanna su ne waɗanda suke kan abinda yau ni nake kai shi ni annabi in ji annabi wa ashabi da na. duk kashin da ke kan abin da ni annabi nake kan shi da sahabbai na to wannan kashin su ne masu tafiya aljanna su ake cewa alfirqatun najiya kungiya mai tsira duk duniya sun yi tubaki wa yadda mutanen su ne ahalus sunna wal jama'a wadda su ne ahalus sunna me yasa aka ce su ne ahalus sunna suwa ke kan abin da annabi ke kan shi a yau suwa ke kan ƙur'ani da tsantsar sunna ta annabi muhammad suwa ne ne ba su da wani gudun ban da annabi kowa da gudunansa ko ba haka bane kowa da nashi wancan da nashi kuma ya ce shi ne babba wancan ma da nashi mu ne babu da kowa sai wa ahli sunna shi yasa yana da gaida za a gane ahli sunna duk wanda ka ji an zagi malamin sa kaga ya fito yana bala'i dan bid'a karka tambayi kowa ba ahli sunna ku. kun san dalili saboda malaman sunna suna dasawa almajiransu kaunar annabi da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da an ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai a ce total submission a total surrender shi zaka tun da muka fara wazi kun mun kawo mu wani cikin malaman mu muna cewa ga falalai? shi ga karamomin shi ya taba jefa dumbujan dabino ya tafiye shekara 40 ya sauka wani gari ma da an faɗa ka san hauka ne yanzu shehu malami abu dalibin maki abu dalibin maki ana faɗin karamarsa wani saboda tsaba karama ya taɓa yin taku ɗaya ya tsallake duniya to sai je na wai taku ɗaya ya tsallake duniya to aka duniya to dai tsallake duniya sai sai ina to Allah ya saba Allah ya saba jihar da bai sai ba Allah ka gafarta mana wata karama in ka ji ba sai ga abin duka ka sakar su ka ji an ce wani wane ne wane ne wai saboda tsabar karama wai ya taɓa yi wa Allah sujada sai da yi shekara ɗaya bai dago kan shi ba da ya sujada bai dago ba sai da yi shekara ɗaya to tambaya wanda ya sujada bai dago ba sai da aka yi shekara guda daya yayi sallah asuba yayi azhar yayi la'asar yayi magariba yayi isha ya je sallar juma'a ya je sallar jana'iza ya je ya je ya je ma ba a tunani ba me ba a tunani sai kawai a kirkiro karama sai kawai a nauta ta ba a ma yi tunani abin akwai matsala ko ba matsala sai ka tsaya ka yi nazari sai ka ga tuwa shirme ne ya yi sujada shekara ɗaya bai ɗago wani yanar shekara sa guda mai sallah an taɓa wani mai sallah wai sai da ƙura da ƙasa ta taru a bayansa duk yana cikin sujada aka yi ta ruwan sama wai har ciyawa ta fito kan bayansa dubin wani. yanzu idan ka ɗauki karamar shehu Amadu bakayi shehu amadul bakayi wai shi saboda tsabar saboda tsabar karama da yake da wai ya yi shekara arba'in bai taɓa rasa kabbar harama ba a masallaci ka ji wani sai burge ka wai turan nan ya iso masallaci ya samu a yi kabar harama saboda bakin ciki ya yi ta kuka bai daina kuka ba har ya mutu da Allah wannan wa ya kashe shi <laughs> wai sai aka ɗauki gawarsa aka je aka binne bayan shekaru wai sai wani waliyi mafarki ruwa zai ci kabarin shehu a madul barkayi saboda haka sai ya faɗa wa mutane sai aka ce to aje a gano da aka je sai aka samu ciyawa ta fito tun daga bakin kabarin har bakin teku ciyawa ce sai aka ce to a tona kabarin wai ana tonawa sai aka samu gawarsa tana nan yadda take babu abin da ya taba ta kuma kukan nan da yake yi tun yana da rai bai daina kukan ba har yanzu ya mutu ma kuka yake ta rusawa wai hawayensa da suke zuba su ne suka tsirar da ciyawa tun daga bakin kabarin har bakin teku wannan ne mai kwararo ta to kowa za ka samu yana da gwarzansa waye wanda bai da nashi gwarzan har suna da bai da gurguban da annabi shi ya tashi zai maka magana sai dai faɗa maka darajar annabi da matsayinsa da falalarsa da darajar matansa da darajar almajiransa duk nan zai kare maka wajen bayani in an ce kai bai ce ni kuma abdul min ibadir rahman ta duk ba kowa bane bawan Allah ne talaka ne to wannan yasa almajiran ahlus sunna dan ka zagi malamin su bai baci kun san me yasa sun dauki ke zuwa ne personal issue da kai da malamin Allah zai muku shari'a a lahira wannan is a personal case bai kai a rikici saboda wannan ku ne mutanen Kaduna shek abubakar mahmud gumi har ya rasu in ya zo wajen karatu mai yake cewa ya ce idan wani ya zage ni karama ma to kai ban yaƙi ba kai da kai ne kai da karama ka mai da martani mai yaƙi ba ya ce an zage ni kakku tsaye a ramawa ku tafi ta karantar da addini malamin su bishirin su shi yasa kaga ya mutu yau shekaru an gagara mantawa da shi duk inda ka je duniya sai ka ji labarin shi yana ina saboda ba darajar sai koya wa mutane ba ya koya wa mutane darajar annabi muhammadu da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sai Allah ya ce to kai kuma darajar taka ni zan tsare kuma karantarwar da yayi har yanzu ita ke yi ko ba ita ke yi ba masu ganin ya matsa musu lamba sai suka gane ashe shi kakan ma yana da ɗan sassauci jikoki jikokin sun fi matsala Allah ya tsara karantarwa Allah ya tsara karantarwa ƴaƴansa ne suka tsara karantarwar dawar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ƴaƴan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi suka dauke ta suka tallata ta a Najeriya da Afirka suwa suka tallata ta a Najeriya da Afirka ahlus sunna waɗanda ba su da dangantaka ta jini ko ta gari ko ta ƙabila haka suka ɗabi sunan suka tallata ta afiriya gaba daya to da darajarsa ya karanta sai dai yayansa su kare shi sai dai wa amma da ba darajarsa ya karantar ba darajar annabi ya karantar eh yau ga mun taho daga gobe muna faɗin darajar shi in mun ki faɗa ma za a faɗa a barbaro in bare bari sun yi shuru ma wani bai rabe sai fada a ibada in su sun yi shuru wani iya wuri a ido to wannan shi ne taimakon da Allah ya wa ahalus sunna kullum darajar wa suke koyarwa darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shi yasa Allah ya kare darajar su shi yasa ba duk inda muka tsaya muka wa'azi sai mun karantar mu fa ba kowa bane bayi ne cikin bayin Allah mun yi tafsiri a Sokoto an rufe tafsiri mun tashi ga alaran ba mutane da ke zuwa sai an gaisa da aka rama kallawa ko an gaisa da ne wace lada za a samu akalin yan agaji sama da hamsin su rasa yadda za su yi tara mutane wani da ya yi yunkuri ya kukan kura ya furwutso wallahi ya agaji bai yi tarwa ba ya iso inda nake ya miko hannu sai ya samu ya shawori ya shafo rigata ya ce alhamdulillah na taɓa rigar shi ɗan take na wayo na kalle shi na ce kayi aikin banza ka taɓa tsumma na ce da zanin mataka ka taɓa da ya hilada na ce wannan rigatawa da ka taɓa zanin mataka da shi ka taɓa da ya fi falala ƙarya nake zan ma ta shi almala ahlus suna ba su yadda ba su ne ba su yadda to wannan shi yasa suka zama suna kan hanyar annabi Muhammad sannan aka ce wal jama'a za ku ga ahlus sunna suna da ƙungiyoyi da yawa a nan Najeriya eh ba kungiyar zala ce kan kungiyar hannun sunna ba Allah kadai san iyakar su Allah kadai san iyakar su ita kungiyar izala uwa ce kungiyar jama'atu su bid'a wai kamar suna. ita uwa ce ba ita kadai ce ba suna nan kungiyoyin hannun sunna da na maza da na mata da na yan kasuwa da na ma'aikatan gwamnati da na marayu ko ina ana nan ana ta yi wa sunan na hidima a jihohin yarabawa kawai kungiyoyin ahalus sunna mun samu sama da kungiya 73 iya ji kungiyar ba wannan kungiyoyin 73 sai suka haɗu suka kafa wata babban kungiya ta haɗin kai suka kira ta da suna Federation of Ahlus Sunna of Ahlus Sunna Organizations in Nigeria kungiya 73 ce kowace kungiya ce ta Ahlus Sunna suka haɗu suka yi haɗin gwiwa suka yi babban kungiya da za ta zama umbrella suka gayyaci shugaban kungiyar da zala Sheikh Abdullahi Balalo muka tafi hada su alarama muka je muka yi taro a oyo a nan na ga farfesu a yarabanci a yarabanci har ya kai farfesa kuma kasa abinda zai baka sha'awa ya sha sunna ya koshi in yana magana suna sai ka ɗauka limanin madina daga nan aka ci gaba da furmutsawa aka shiga oshun aka shiga ibadan aka shiga lagos aka je aka ci gaba da aikace-aikace idan ka je nan nijar manya-manya kungiyoyi ahlus sunna akwai ihya'u sunna wa ikmadul bid'a akwai kungiyar ahlus sunna wani jama'a ba dai da asasa ta ko wata biyu wata wuce ba wata ne muka je aka kaddamar da ita a nijar akwai kungiyar kitabu wa sunna duka wayannan kungiyoyi mu musu fastin maluma ana cin ana tafsiri da alqur'ani mai girma bayan maluman da suke da su a can idan ka je burkina akwai kungiyar Ahadu sunna wal jamaa idan ka je togo akwai in ka je ghana suna nan da yawa akwai Ahadu sunna wal jamaa akwai a jam'iyyatun najwa li Ahadu sunna in ka je cote d'ivoire wasu ma da faransanci sunan in an ce kamar mai ta hada ka da aiki to sai dai abinda zai baka sha'awa duk inda suke a duniya da ka kalle su iri ɗaya ne da ka kalle su bai iri ɗaya ne rigar su iri ɗaya wandon su iri daya kabbara harama su iri daya kiran sallar su iri daya sahun su iri daya daya daya daya daya komai nasu iri daya ne saboda duka daga yana suka dauko daga kitabu wa sunna shi yasa annabi ce ma ana alaihi yau waɗanda suke kan abin da nake kan shi yau ni kada annabi ya ce wa sahabi da sahabbaina su ake kare darajar sahabban manzon Allah suwa in an taba sahabban manzan Allah suke zafi su buɗe wuta ahlus suna wal jamaa su kaɗai ke wanda aikin a duniya shi yasa da za ka zagi malumma kuma masu rai da matattu ko kallon ka zamu yau ma wajen ma baka zo da matsala za ku je lahira abin yi sami ko ba haka akwai matsala ce it's a simple issue mun kana so kai bala'i da mu zagi annabi zagiwa zagi annabi in ka zagi annabi nan ne zaka gane ka tabo kana zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ce wai wai wai mai gida gaba ɗaya ka tabo to ranar zaka ga bala'i da kafa shi har ka taba shi kace kai bala'i a shi haka kake ban taba ganin ka ba sai yau Allah ka gafarta mana to yahudawa Allah ya ce wa alqaina bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah Allah ce kullama auqadu naran lil harbi duk sanda suka cinna fitina a cikin musulmai suka kunna wutar yaki suka kunna wutar da dama babban aikin ba yahude ya rarraba kanku ya hada ku rikici ya dagula muku lissafi wannan babban aikin ba yahude to duk sanda suka cinno wuta ta yaki tsakanin al'umma musulmai a dafa a hallahu sai Allah ya kashe wuta an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba shi yasa har yanzu ba su samu damar ƙara safurar al'ummar musulmai a duniya ba kullum ma auka dunarar lil harbi a dafa a hallahu Allah ya ce wa yas'auna fil ardi fasada ba su da aiki banda aikata banna a bayan ƙasa. Allah ya ce wallahu la yuhibbul mufsidin Allah baya son mabarnata kenan yahudawa menene dabi'a su mabartanta ne Allah ka raba mu da yahudawa mabarnata jiya mun yi magana da aka ce bale da mu ba basu da tani hannayen Allah guda biyu a mai suke a shimfiɗe suke muka ce ahlus sunna in sun samu irin waɗannan ayoyin to haka suke fassara su yadda Allah ya kawo su ba su cin Allah gyara Allah ya ce yana da haru sai mu ce bai da shi a yana da shi ya fada ya fi musanin kai shi ko ba haka ba ba mu iya sanin shi sai ta hanyar abin da ya gaya mana iya abin da za mu iya sai da sai ka ce to ai an kwatanta shi da mutum waye ce maka da aka ce Allah yana da hannu hannu irin na mutum ne wannan shi ake cewa tamthili da takyifi ka kamanta siffar Allah da siffar wa da siffar halittarsa wannan haramun ne a wajen ahalin sunna wal jamaa an gane wannan to amma siffarsa da ya kawo za mu kore ta ba za mu kore ta ba yana da hannu ɗaya yana da shi in ka ce ya hannun yake mace ba mu sani ba don Allah da gaya wala amma dai mun san hannun ba irin namu bane mun san ba irin na waye ba ba irin namu bane me yasa muka ce ba irin namu bane dan Allah ya ce laysa ka mislihi laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah ya ce laysa ka mislihi shay'un babu wani abu irin Allah babu shi kenan babu wani abu da ya kama da Allah eh babu wani abu da ya mai kama da Allah in Allah ya ce yana da ido mun yadda ya da shi ya idon yake ba mu sani amma ne musan ba idan namu bane domin ya ce laisa ka mislihi shehu amma dai ya ce kuma huwa samiul basir shi mai ji ne sannan mai mai gani ne to ba za a kore sifa ba Karka zuwa zo kai kana so kai wa Allah gyara basirun mai gani ne bila basari ba tare da gani ba sami'un mai ji ne bila sam'i ba tare da ji ba alimun mai ilimi ne bila ilimi wannan yayi abai jiya mun karanta ya muka ce Allah ya kira kansa sami'an basira kuma ya kira dan adam ne amma jin dan adam da ganin dan adam irin na Allah ne da Allah ne tambaye kana cikin masallacin nan wani yana can wajen masallaci su biyu suna hira kana jin me suke fada matarka tana gida ba waya ta bugo maka ba tana hira da kawata tace wallahi mai gidan nan nawa ina san shi kai kana nan wajen tafsiri ka san ta fada ba za ka iya ci ba saboda jin kaɗan takaitacce ne kusa yake ji to shi ba jin Allah mata ce wacce ake cewa kaula bintu salama ta zo wajen annabi muhammad san ta kawo karin mijinta ta ce ya rasulallah zahara minni zauji ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam mijina ya mun zihari ya ce in ya kara kwanciya da ni kamar ya kwanta da mahaifiyarsa annabi ce shi kenan kin haramta a gare shi ta ce ya rasulallah ina budurwa ya auro ni bai yi min wannan wulakancin ba sai da ya gada ba. wannan addini mai tsafta ba zai cici rayuwa ta ba annabi ya ce iya abin da na sani ke kin haramta a gare shi ta ce ya rasulallah akwai yara kanana tsakaninmu da shi in na basu gidansa wulakanta za su bai da wata mata da za ta lura da su in na ɗauko su da kawo gidana kuma ba zan iya ciyar da su ba za su tuzarta su ma yaran ba matakin da ƙurani zai ɗauka annabi ya ce ki haƙuri ba abin da zan iya a ke iya abinda da na sani saboda shi la ya ɗauko alal hawa in huwa illa wahayi ba abinda za ka iya ce ba abinda da zan yi ta ce to ba matsala ai shi Allah akwai abinda zan zai yi nan take ta daga hannu ta ce Allahumma inni ashku ilayka huzni ya Allah gani nan ina kawo maka ƙarar bakin ciki na ya Allah ka ɗauki mataki ya Allah nan take Allah ya ji sai ga mala'ika jibril da ayoyi da ɗumi-ɗumi su kadi sami Allahu ƙaunar da tutu jami'in da tutu وتشتكي إلى الله والله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الله يتكلم سمع الله قول التي تجادلك في زوجها haƙiƙa Allah ya ji maganar wannan matar da take jayayya da kai kan lamarin mijinta ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka kasa biya mata bukata wa tashtaki ila Allah ta daga ƙarin zuwa kotu gobe zuwa wajen Allah da kanshi rabbul quwwati wal jabr sai Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakum muhawarar da kake yi da mata Allah yana ji Aisha radiyallahu anha ta ce tirka shi wani ji sai Allah ta ce da annabi da matar a kofar ɗaki da suke magana ni kuma ina cikin ɗaki amma saboda ladabin matar da yadda take magana a hankali annabi ke magana a hankali ta ce na ji sashen maganar da suke yi amma wallahi sashi ba ba a kofar ɗaki na ake ina cikin ɗaki amma ga Allah daga saman al'arshinsa ya ji abin da wannan mata yanzu taron mun nan gaba ɗaya da kowa zai daga hannu ya roƙi Allah shi ya san mai roƙi Allah Allah yana jin mu gaba ɗaya at the same time na wani bai danna wani ba alhaji ya dakin kaba ya daga hannu yana dagewa yana ya Allah kwangilan nan ta biliyan kaza da kaza da kaza ka tabbatar mun da ita ya Allah ya Allah yana ta jaddadawa wani baki da shi kuma ya zo gefe yana ya Allah ka san halin da take ciki bashin nan da ake bi na dubu hamsin ya hada da ya wuri su Allah ya ce kai saurara ga dubu hamsin sai da dare ma ma yana ji mun kamanta ka da Allah kenan jin ka irin Allah ne amma dai Allah yana ji ko baya ji kai ma kana ji ko baka ji to ina ruwan ka menene matsala to bari mu ce Allah baya ji a mutanen akwai wanda bai ji ko babu yanzu me me aiki mai kwatantawa a kurabe saboda ko da ba sa ji to in ka ce Allah baya ji har yanzu ka sake kwatanta shi da wani ko baka sake kwatanta shi da wani ba yau an gudu ba tsira ba kenan Daga ka kwatanta shi da mai ji daga ka kwatanta shi da mara ji wanda ka fi girmama shi ko kuma kan boda za ka ajiye shi shi ba bai ji ba kuma shi bai ji to karka wahala da kanka duk siffar da Allah ya siffanta kansa da ita tabbatar mashi Allah ya kira kansa da alhayyu menene alhayyu rayayye a Qur'ani mai girma yace huwal hayyu la ilaha illa huwa huwal hayyu la فادعوه مخلصين له الدين نعم الحمد لله رب العالمين الله مدركين سركيتي هو الحي شيني الحي wane ne alhayu Allah la ilaha illa hu ba abun bauta da gaskiya sai shi fada'u ku bauta masa mukhlisina lahu din kuna masu tsarkake addini a gare shi Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai Allah ya gode wa kansa da kansa to mun ji Allah shine alhayyu to ga wani alhayyun ba Allah ba yukhrijul hayya min almayyit يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها إن يا إسحاق يخرج الحي yana fitar da alhayu daga almayyit to wane ne alhayyu kuma ne? kai alhayu. daga mani matacce aka fidda ka ko kaza alhayyu ce daga kwai ha matacce aka fidda ita wa yukhrijul mayyita min alhayy yana fitar da matacce daga me daga rayayye kenan alhayu a wannan ayar kuma ba Allah bane ni alhayu ne kai alhayu ne agwagwa alhayu? zakara alhayu kadangare alhayu zirnako alhayu alhayu alhayu alhayu alhayu to ne za mu share sai mu ce Allah ba alhayu bane domin kai kama da kai sai shi almayitu ne ko kai ne za mu ciwo ba alhayu ba mu kashe ka to Allah da kashe gawa dole mu yadda Allah menene alhayu ne ha ah? kai ma menene amma rayuwarka irin ta Allah ce ba irin ta Allah ce rayuwarka na da farko da ƙarshe ta Allah fa ba ta da farko farkon anan ya same ta ba ta da ƙarshe ƙarshen ma zai tafi ya sai ka bar wa Allah siffarsa amma ya take shi san yadda take Allah ya kira kansa da ra'ufur rahim ya kira kansa da me ra'ufur rahim laqad taballahu 'ala an-nabi لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم إنه بهم رؤوف رحيم وانين رؤوف رحيم أتكلم أنا آية أو يأخذهم في في تخوف أو يأخذهم في تخوف في تقلبهم أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن rabbakum la ra'ufur rahim wane ne a wannan aya rabbukum wane ne rabbukum Allah kenan ko to ga wani ra'ufur rahim din ba Allah ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum aha harisun alaykum بالمؤمنين رؤوف رحيم وانين رؤوف رحيم اتكي وانا آية to wanne za mu share a ciki don kasu yi kama wanne za mu share ana huwa allahu allazi la ilaha illa huwa malikul huwa allahu allazi la ilaha السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر full stop full stop full illa ne a cikin wannan aya duk yadda Allah ne al-malik duk wanda ya yadda shi Allahu akbar to ga wani malikun ba Allah ba amma safinatu amma أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها واي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا توانين ملك وانا هو wani sarki dan bashin jiragen ruwa to wani malikun za mu share dan kai gaba da Allah na Allah za mu share ko wannan وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي shi ma wannan al Allah ne ko prime minister ne na kasar Masar to wanne za a share wanne za a bai huwa Allahu la ilaha illa huwa al-malik al salamu al-mu'min waye al duka mun yadda Allah ne al to ga wani al-mu'minun ba Allah ba wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna أتقتلون رجلا كل ستوب على رمى كل ستوب وقال رجل مؤمن مؤمن رجل مؤمن كده wannan ba Allah bane rajulun to ne zamu shari'a ce afaman kana mu'mina afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun to wannan mu'minan din shi zamu share ko na Allah share al-mu'minul muhaiminul azizu wane ne al-aziz a cikin wannan ayar to ga wani azizun ba Allah ba qala timra'atul azizi أنا راودته العزيز ما ترى عزيز تقول عزيز ba Allah bane ba waye ba daga sanda aka ce matar azizu Allah yana da mata wa annahu ta'ala jaddu rabbina wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala Allah bai riki mata ba sannan bai riki wa ba bai riki da to ba shine wannan azizu shi wannan wani azizu ne daban to wanne zamu share dan Allah ya kama da halittarsa na Allah zamu share ko na azizu wannan zamu share to me idan amma buwaye ta su iri ɗaya gagara yi ne ce azizul jabbarul mutakabbir aljabbarul mutakabbir wane ne aljabbarul mutakabbir a cikin wannan ayar to ga wani jabbarul mutakabbir ba Allah ba alaka yaqba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar wancan jabbar almutakabbir yanzu ba ga wani almutakabbir aljabbar kuma ba Allah ba to wane za mu share wane za mu bari ka sa abinda zai baka haushi wallahi malaman bidiya a izgiri aka bai da ku akwai wanda yake cewa allah yan izala daban namu daban su yan izala allansu waya a sama yake kuma ƙarshen dare sai ya sauko in gari zai waye suriya ya koma aka guntun kare da hadisi ingantacce ce ba don za ku yi mamaki ba allah ya izala wai yana dariya sai aka kyalkyale da dariya to idan annabi ya ce allah ya yi dariya sai ce karya annabi yake sai ce na fi annabi sanin allah ina da wani zaɓi banda in yadda in ka ce man yaye dariya da ce ba sani ba don allah bai gaya ba yayin shi sun yi da yi amma dai annabi ya ce ya yi dole in yadda banda zaɓi annabi shi ya sanar da ni allah in na da sauran abubuwan da ya gaya mun ya me yasa ba zan yarda da wannan an kamanta Allah da mu to sauran sifofin ya zaka yi da su sauran sifofin yadda Allah yana yadda ko bai mutum ma yana yadda ko bai A radiyallahu anhu radiyallahu anhum wa radu an radiyallahu wai wannan yadda tare radiyallahu Allah ne wa radu ita kuma wannan yadda ba mutane da suke ba Allah da yi ba to sai in ce za ka manta Allah da ɗan adam ɗan adam yana kaidi Allah ma yana yin kaidi innahum na kaida na kaida, wa kaida fa man hilil kafirina فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون waye kaida ta yakiduna mutane ne suke. wa akidu kaida waye kaida kuma ta wa akidu wa akidu kaida ita kuma Allah madaukin sarki shi me to sai a ce yayi kama saboda abinda dan adam ke yi ne shi ma Allah yi ya zaka da siffan makar wayan kuruna wayan kuruna wayan kurullahu wallahu khairul makirin wayan kuruna waye makar ta cikin wayan kuruna wa wayan kurulla waye makar ta cikin wayan kurulla to wanne za mu share wanne za mu bari dan adam yana fushi ko bai Allah ma yana fushi ko bai alam tara ila allazina tawallaw qauman gadi wallahu alaihim ma hum min ويحلفون على الكذب وهم يعلمون to mutun yayi fushi Allah yayi fushi sai in ce ba zan fassara Allah ya yi fushi ba saboda mutum na fushi ko dariya ce ba zan iya fassara Allah ya yi dariya ba saboda mutum na dariya to ya zan yi da waɗannan sifofi hatta siffa ba da labari mutum yana ba da labari ko bai ba da Allah yana ba da labari ko tambiya Allah yana bayarwa ko bai bayarwa Allah na ba da labari mutum na ba da labari wa in asarra nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabat bihi wa asahu أظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض نعم فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا ميتي قال نبأني العليم الخبير a wannan ayar kawai an labari ya sau labari ya sau nawa wa iz ila falamma nabba'at bihi wannan nabba'at bihi wata bada labarin matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi waye wannan labarin nan nabba'aha bihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matar sai tace man an haza waye baka wannan labarin sai annabi ya ce mata kala nabba aliyal alimul kabir alimul kabir shi ya bani labarin waye wannan labarin kuma alimul kabir to wanne zan soke wanne zan canja aka raba kallon da kace mana mun ce Allah yana sama ai ba mu muka faɗa ba shi ya faɗa a amintum man fis samai a amintum man fis samai yaksifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur ba su ta biyu am amintu am aminkum man fi samai an yusila alaykum asiba wai na ayu duka da Allah ya ce man fi samai wane ne man fi samai ayar farko a aya ta biyu wane ne man fi samai aya ta biyu ilaihi yas'adul kalimu tayyibu ba su ta Ilayhi ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u Allah ya ce dada dan kalmomi zuwa ga Allah suke hawhawa an ce sun hawhawa sun yi kasa kenan ko sun yi sama kenan ina Allah yake ba su aya ta hudu huwal qahiru wa al qahiru fawqa ibadihi wa al qahiru fawqa aka ce ko ta hata fawqa to menene fawqa sama ko ƙasa Basu aya ta biyar tarujul mala'ikatu ilai ilai mala'ikatu ilai mala'iku da mala'ika jibril suna hauhawa zuwa gare shi sama akai ko kasa akai ba su ta shida alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا yace ya saukar in saukar waye daga sama ne zuwa kasa ko daga kasa zuwa sama kenan ina yake ba ta takwas tabarakal ladzi nazzala al-furqana tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna nadhira ya sassaukar kenan daga sama zuwa kasa ne ko daga kasa zuwa sama masu ta tara yudabbirul amra minas sama'i ila al-ard يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أكتش هنا شيري لمرين سمين السماء إذا قسم إلى الأرض زوا قسكنا إلى كي ba su ta goma ya kafu na rabbahum min fawqihim ya kafu na rabbahum min fawqihim wa na mayu umaru min fawqihim aka ce ko min tahtihim ke a sama mai ke a kasa yake mun samu nawa tilka asharatu tilka asharatu kusa abinda da zai baka haushi sai malamin bid'a ya gama cewa Allah yana ko ina ai idan aka ce yana sama an mashi makani to ita ko ina makani ce kuma makani bace ita ko ina wuri ce wuri ba ce bace an gudu ba zai ba to ba nan da zai baka haushi ba duk sai ya gama wannan sai ya zo wajen addu'a haka na makalla ba ka mika wa hannu waye ni wa hannu oh ashe ashe reni wayo ne ka san inda yake Allah ba sama yake ba yana ko ina ta yanka zo an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba wallahi yasa malaman bid'a dan kokowa ma bi a gida, dan kokowa ya fi su Allah me dan kokowa ya ce da na yi koli-koli da shi sai da na gwada wa Allah sannan yana yaƙi da ɗan a ina Allah yake a ina Allah yake sa wani abu wanda bai da Allah na sama mutu ruwa mata fi shi sa da je ka karanta hadisin roƙon ruwan annabi suleiman kharaja suleimanu alaihi salam yastasqi fawajada namlatan mustalqiyatan ala zahriha ra'ifatan qawa'imaha ila sama ya rabbi ya rabb inna khalqun min khalqi laysa lana ginan an suqiyak فقال Alayhi عليه irji'u ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم annabi suleiman ya fita an tafi za ta bi neman roƙon ruwa kawai sai ya samu wata tururuwa a kwance ta daga hannayenta sama da 'yan ƙafafunta tana roƙon ubangijinta Allah sarki tururuwa ta san da ubangijin da yake tana na-kalkon min kalki ya Allah mu halitta ne daga halittunka laysa lana gina an su ya kuma ba kai ruwa bai Allah halaka zamu ya Allah ka da ruwa Suleiman yana ganin wannan tururuwa sai waya kalli mutane ce kai mu koma gida ba sai mu wahalar roƙar ruwa ba ga wasu bayin Allah sun roƙi ruwa Allah zai kawo ruwa to waya kana maka Allah ina tafiya ka ce baka yi da Allah na kawo ranar mauridi ka zo kana ba mu tarihin isra'i da aka da manzan Allah da miraji domin ya je karɓo sallah ina aka tafi da shi cikin ƙasa aka da shi ko sama ko ko ina aka tafi da shi wajen wa aka shi ya karɓo me to ya kuma nan da kake karanta wannan labarin a ranar kuma ka da Allah yana sama ya karɓo salloli hamsin yana saukowa ya zo sama ta kaza sai ya samu annabi musa sai ya ce me aka baka salloli hamsin ya ce na jarabi al'ummata da wanda sun gagara ko ma ka ce Allah ya rage sai ya sake komawa sama sai aka rage biyar sai ya ƙara dawowa ƙasa ya samu annabi Musa ya ce kuma a rage ya koma ya dawo ya koma ya dawo ya koma ya dawo ba sa karanta wannan tarihi ba a karanta wannan ranar maulidi oh ranar an zo kan kisa Isra'i da Miraji ranar an yadda Allah a sama yake annabi ya je ya karɓo sallah wajen Ubangiji akwai inda aka je jibrilu ma ce iya matsayarsa kenan daga nan babu dama ya wuce ya ce annabi sai dai ka wuce kai kadai haka ne ko ba haka bane duk ku gama karantar da mutane wannan tarihi duk ku gama amma saboda san zuciya saboda kuna so ku yaudari almajiranku ku ce musu kuna ganin Allah idan kuka yadda yana sama almajiran za su ce wani tsani kuka taka kuka hanko garo saboda haka bari ku yaudare su ku ce ai ko ina yana nan yadda in ka ce ka haɗu da shi a ɗakin amarya kama dole a yadda ka haɗu da shi a ɗakin amarya ba wannan ita ce ciwaciwa da dabara amma ranar aka za ku zo kuna karantawa ku raba mutane da aƙida mutum ya zo da yanta kuyanga ya ce ya manzan Allah jarraba kuyangan nan ka gane mun mai imani ce ko ba mai imani ba ce in yanta ta an ce tahariru raqabatin mu'mina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ke ku yanga tace yace aina Allah tambaye da annabi mata yace ina Allah yake ku yanga tace fi sama tace ya manzo Allah Allah yana sama manzo Allah ya kalli mutumin yace itikafa inda ha mu'mina yace maza ka yanta ta wannan mu'mina ce mai imani ta sa ubangi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to su ma akwai yan hujjojin da suke dan makalewa akwai wasu ayoyi da ake dubu a musu murda-murda da tsiya-tsiya amma sai allah ya kai mu mun ce za mu magana akan madara manara yau haka ne ku yi haƙuri wallahi na manta wa ma an zanihu illa shaitan an azkura karatu ya doke hankali da har lokaci ya tafi gobe in Allah ya da zafi magana akan manara amma yanzu wani yi magana kwamitin marayu kawai na'am adnan ibrahim tayyib ya bada gudunmuwa naira 100 imran ibrahim tayyib naira 100 jafar ibrahim tayyib naira 100 Muhammad Ibrahim Tayyib duk Allah ka saka musu da alkhairi sun ba da naira ɗari Abdul Alif Ibrahim Tayyib ina jin yi mutum guda ne yara ne duka sun ba da gudunmu Allah ka saka musu da alkhairi wani bawan Allah ya ba da naira a yi wa iyayensa addu'a Allah madaukin sarki in suna raye ka musu albarka in sun mutu Allah gafarta musu Haji yara matu da danta Usman sun ba da naira biyar. gudunmu da aka samu naira 14190 Abdul Mumin Abdul Karim ya ba da alqur'ani uku ayi ma iyayensa addu'a in suna da rai Allah ka gafarta musu ka yi wa rayuwarsu albarka in sun riga sun cika kuma Allah ka lulluɓe kabarinsu da rama alhaji umar jibril ya ba bada atamfa uku a yi wa iyayensa a ko wata baiwar Allah ta bada atamfa daya wasu bayan Allah sun ba da sai uku na yara wani bawan Allah ya bada shadda biyu atamfa biyu ba habibu ta bada kayan yara uku kayan jariri daya da jallabiya daya wani bawan Allah ya ya da yadi set set har set biyar ya Allah duka wayannan bayi da suka bada gudunmuwa Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi rayuwar su albarka da mu da su baki daya Allah ka karbi ibadar mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta alarama ana alarama akwai ya da Allah madaukin sarki ya bashi muna addu'a Allah madaukin sarki ya mata albarka eh karuwa ce muka samu menene masu annawal eh annawal to Allah ya kara mata albarka shi din ma yau ya da dan zazzabi zazzabi haka Allah madaukin sarki ya ba shi sauki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik